Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau za mu yi muku bayani akan yadda mutum zai ƙirƙiri remis a cikin wayarsa, sannan kuma ya ɗora a YouTube channel nasa, ko kuma wani TikTok ko wani ɓangare wanda zai iya samun kuɗi. Akwai mutane jiya wanda suke buƙatar haɗa remis a wayarsu. wasu suna so su haɗa ne domin suna tuttura mutane a kwamfutocinsu suna samun kuɗi wasu kuma suna so suna ɗora a youtube ɗinsu wasu kuma suna so su haɗa domin su iya to da farko akwai hanyar matakai ne guda biyar da za a bi su yanzu zan nuna muku mataki na farko wanda za ka bi wannan Shi ne DJ Studio wanda za ka yi amfani da shi wajen haɗa remix ɗin. Da farko kafin ka zo nan, zan yi bidiyo saboda abin yana da yawa ba za ta taɓa yiwa ba a yi bidiyo ɗaya. Saboda sai dai a yi step by step. Akwai Love Music wanda za mu yi amfani da shi. Shi wannan application za ka yi using da application ɗin ne yanda za ka cire wa waƙa sautinta na asali ka ɗora wanda kake so. Yanzu dai bari misali, mu fara dai ana. Yanzu a misali na, yanzu bari mu shiga nan mu Yanzu misali haka za ka shiga cikin application ɗin. A lokacin da ka shiga nan za mu nemo, nan normal haka. Yauwa nan normal kaga mun ɗauko waƙa. Nan kuma normal sai mu je nan sai mu ƙara ɗauko kiɗa. Yanzu ina za mu samu kiɗa. Bari mu duba waƙoƙin, bari mu ga muna da kiɗan da ke yana can. Kaga yanzu, yauwa yanzu nan da ke. waƙa ce ta Auta MJ Boy wacce muka ce ne ɗan kowa kula za ku jiya sake mai riga mun ce magana wannan ne iya kiɗa idan za ka yi amfani da wannan kiɗa za ka sai ka zo nan ka taɓa naka ka ƙara masa nan kuma yi ka zo ka ci da magana ya kasance haka Idan kuma wannan kiɗa ne, idan kuma normal kiɗan remix kake buƙata, haka dai kiɗa mai duka. da duk misalai muke muke kwatanta muku. Sai ka zo nan haka. Bari mu shiga cikin wayar mu kamar haka. Tunda na san in Allah ya yarda muna da kiɗa. In Allah ya yarda muna da kiɗa. Yau kuma, to ka ga yanzu nan misali nan mun samu kiɗa mai duka kenan. sai mu ɗan ma haka mu ɗan canza ne, sai ne za ka ji ya ɗan canza sai mu ƙara masa ruwa yauwa mun yi haka nan kuma za mu shiga mu ƙara shiga mu nemo waƙa ma'ana waƙar da muka cire mata kiɗa kenan za mu yi amfani da iya magana sai mu shiga Dole ba za a rasa ba insha Allah akwai nan zan duba maga? Sai na shiga nan. Yau kuwa, ka ga nan, na riga nan na ɗauko iya waƙar ba kiɗa haka sai na ƙara mata sauri sai ka taɓa wannan ruwan haka sai ka ɗan canza muryar yadda za ta canza na haka da ka kiɗa ka ga haka to haka za ka kai to kaga idan to kaga haka normal ya tafi tunda idan yanzu misali ko kula haka bari mu saki ko ne kula kaga ka idan muka cire kiɗan iya magana su kuke haka ita ce hanya insha Allah zan yi bidiyo a kan yanda za ka cire waƙar ma'ana za ka ɗauko kowace waƙa ka cire mata kiɗa yi amfani da iya maganar ko iya maganar da sautin da kuma yadda za ka haɗa kiɗan remix irin wannan hakan bidiyo a wayarka. Abin da nake bukata da Allah ku yi mana follow, ku yi subscribe na wannan YouTube channel nawa domin samun wannan program tun daga farko zuwa ƙarshe. nagode